This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, da kuma 60, sai kilohas 1,530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da niyya. kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar matsalar da Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Litinin 16 ga watan Nuwamba na shekarar 2015 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Jumai Ali da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai faransa ta kai hari mafi girma da ya auna kungiyar isis a ƙasar siriya amurka da rasha sun cimma daidaituwa kan yadda za a tunkari rikicin siriya 'yan sandan masar kuma sun gano gawakin afirka goma sha biyar an harbe su a kusa da kan iyakar ƙasar da isra'ila to kanun labaran kenan bayan labaran duniya za ku cewa fulani a najeriya sun ce suna samun nasarar ziyarar da suke yi cikin ƙasar. domin tattaunawa da sauran kabilu. matsalar da muke so duk kabilar da ke najeriya ta zama tana da cikakken fahimta da al'ummar fulani haka ita ma hukumar zaben najeriya ta ce ta samar da hanyar inganta zaɓukan da za a yi a najeriya kwanan nan to bayan haka kuma yanzu za mu yi kokari ma shi kan shi sakamakon mu shigar da shi ta cikin kwamfuta to haka kuma muna ɗauki da shirin ciki da gaskiya na ibrahim alfa ahmed amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Jiragen saman yakin kasar Faransa samfurin jet sun yi wa babbar tungar kungiyar ISIS a Raqqa a kasar Siriya lugudan wuta har ma suka lalata wani sansanin horaswa. Wata sanarwar da rundunar sojan Faransa ta gabatar na cewa an yi amfani da jiragen saman yaƙi guda goma a kan sansanonin ISIS. Wannan hari shine mafi girma da Faransa ta kai da ya auna ISIS a Siriya. kuma ta kai harin ne bayan kungiyar isis ta yi kirarin cewa ita ke da alhakin kai hare-hare a birnin paris da suka kashe fiye da mutane 130 a ranar juma'a da daddare jiya lahadi da amarece jiragen saman yakin suka tashi daga jordan da daular kasashen larabawa kuma sun yi aiki tare da sojojin amurka a wani labarin kuma kamfanin dillancin labarun reuters ya ba da labarin cewa amurka ta yi wa larabawan Siriya. da suke fafata da 'yan isis a arewacin Syria jigilar taimakon makamai a karo na biyu a halin da ake ciki kuma shugaba barack obama na amurka ya lashe takobin taimakawa faransa farauto waɗanda suka kai munanan hare-hare a birnin paris kuma ya ce yana shirye-shiryen ruɓanya yunkurin da ake yi na kawar da ƙungiyar isis wadda ake cewa da ish da larabci jiya lahadi shugaba obama ya yi wannan alkawarin bayan wata ganawa da yi da shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan kafin a fara taron kolin kungiyar G20 a kasar Turkiyya. Amurka ta ce shugaba Obama da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin jiya Lahadi suka cimma daidaituwa akan bukatar da ke akwai na yin sauyin harkokin siyasa a kasar Siriya a ƙarƙashin jagorancin Siriyan. da yin shawarwarin da majalisar ɗinkin duniya za ta shiga tsakani da kuma tsagaita buɗe wuta domin kawo ƙarshen yakin basasan da aka yi shekaru hudu ana yi a wannan ƙasa da ke gabas ta tsakiya shugabannin biyu sun yi ganawar mintoci biyar a gefen taron kolin tattalin arzikin kungiyar g20 fadar shugaban amurka ta white house ta ce shugabannin biyu sun yi shawarwari masu ma'ana shi kuma mai baiwa shugaban rashin shawara akan harkokin kasashen waje yuri ushankov ya ce shugaban rasha ya shawarwari mai zurfi da shugaban obama wani jami'in fadan shugaban amurka na white house ya ce shugabannin biyu sun kuma lura da ci gaban diplomasiya da aka samu a cikin 'yan makonnin nan ne shawarwarin da aka yi a birnin vienna a lokaci guda kuma shugaban obama ya yi maraba da yunkurin da wasu kasashen duniya suka yi na mukwashe isis a syria ya kuma lura da muhimmancin yunkurin sojojin rasha a syria wajen mai da hankali kan 'yan isis din Ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'an ƙasar Lebanon sun kama mutane tara yawancinsu 'yan ƙasar Siriya waɗanda ake zaton suna da hannu wajen shirya hare-haren ta'addanci ciki har da tagwayen harin bam da aka kai a makon jiya. da kuma yin smogal ɗin masu ra'ayin riƙau. Jiya Lahadi, ministan harkokin cikin gidan Nohad Makchok ya ba da sanarwar kaman kwanaki uku bayan tagwayen hari a wata unguwar kudancin birnin Beirut ya kashe mutane 43 da raunana fiye da mutane mai tam. Ya zuwa yanzu dai waɗanda aka kama sun hada da 'yan Siriya bakwai da ƙwarori guda biyu ɗayan su mai harin ƙunar baƙin wake ɗayan kuma wanda ya yi satar shigowa da su ta kan iyaka daga ƙasar syria minista manchok ya ba da wannan sanarwa a wajen wani taron 'yan jarida da aka nuna ta gidajen talabijin ya ce maharan suna shirin kai hari asibitin rasul al-azim da ke ƙarshen kulawar ƙungiyar 'yan yakin sa kai ta hezbollah to amma suka canja ra'ayi bayan da suka lura cewa akwai tsauraran matakan tsaro maimakon haka sai suka auna wata hanya da ke da cunkoson masu zirga-zirga kusa da asibitin a lokacin cunkoson motoci a ranar alhamis da marece ya ce sun yi niyyar amfani da masu harin ƙunar baƙin wake guda biyar to amma an kama ɗaya biyu kuma ba su sami nasarar shiga lebanon ba ƙungiyar isis ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin an kashe wani sojan ukraine guda takwas kuma sun ji rauni a hare-haren da aka kai a gabashin ƙasar a yayin da faɗa ya zafafa tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tawaye masu goyon bayan rasha duk da kulla yarjejeniyar tsagai ta buɗe wuta hare harin na jiya lahadi an kai ne kusa da donetsk a ranar asabar ukraine ta ba da rahoton cewa an kashe mata sojoji biyar a hare-haren kai tsaye da 'yan aware suka kai yarjejeniyar tsagai ta buɗe wuta da aka kulla ta tanadi dukkan bangarorin su janye makamansu daga fagen daga a zama wani bangare na wani shiri na mataki goma sha biyu a watan maris shekara ta 2014 'yan tawaye suka kaddamar da rikicin wato bayan rasha ta kamface crimea suna neman ballewa daga ukraine fiye da mutane 8,000 aka kashe a wannan rikici ukraine da wasu kasashen yammacin duniya suna zargin rasha da laifin goyon bayan 'yan tawaye ta hanyar basu taimakon sojoji da makamai zargin da rasha ko ta musanta. 'Yan sandan ƙasar Masar sun ce sun gano gawokin wasu 'yan Afirka bakin aure goma sha biyar an harbe su a zirin Sanai kusa da kan iyakar ƙasar da Isra'ila. An kuma gano wasu guda takwas da suka ji rauni a harin da aka kai. Jami'ai sun ce da sanyin safiyar jiya Lahadi aka gano gawakin a kudu da birnin Rafa. Ba a tantance wanda ko kuma waɗanda suka kai wa bakin hauren hari ko kuma daga inda suka fito ba. Zirin Sinai babbar hanya ce ga 'yan Afirka 'yan gudun hijira waɗanda suke ƙoƙarin zuwa Isra'ila. Yankin mai hamada kuma wuri ne da ake yi mummunar fafatawa tsakanin 'yan jihadi da jami'an tsaro tun lokacin da sojoji suka hamɓarar da gwamnatin Muhammad Morsi a shekara ta 2013. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka Domin mu faro takon daga jihar Niger Najeriya inda Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana da rahoton da ke cewa Fulani sun ce suna ci gaba da ran gadin wayar wa mutane kai game da Fulanin kuma haƙansu na cimma ruwa. Ga dai Mustapha da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Al'ummar Fulani a Najeriya sun gudanar da wani babban taron faɗakar da matasan Fulanin game da illar aikata miyagun ayyuka. Dubban Fulanin dai da suka taru a garin Kayinji ta jihar Niger. Inda shugabannin Fulanin suka yi Allah wadai da yadda wasu matasan Fulanin ke aikata wasu ayyuka na asha a tsakanin al'umma, al'amarin da ke matukar zubar da kimar Fulanin. Alhaji Muhammadu Kiruwa haɗin zuru shine shugaban ƙungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya ya ce kawowa yanzu ma sun samu nasarar kawo ƙarshen zaman tankiyar da ke akwai a tsakanin su da al'ummar Yarabawa da ke kudu maso yammacin Najeriya. Inda a baya ƙungiyar Yarabawa ta fere ta baiwa Fulanin wa'adin ficewa daga yankin. an samu sauki kuma matsalolin sun rage kwarai da gaske kuma har ƙasa ibo mun shiga muna kan ma aikin ne muka yanke muka dawo mu yi wannan matsalar da muke so duk kabilar da ke najeriya ta zama tana da cikakken fahimta da al'umma fulani domin ɗabi'a bahilla ce ita daban take to sai dai babban taron fulani ya cimma wata matsaya game da babbar kasuwar dabbobi ta ƙasa da ƙasa da ke garin wawa in ji shugaban miyati allah a najeriya alhaji muhammadu kiruwa saboda haka kaso shanu shanunmu da mutanenmu mun dakatar da kasuwa wawa zuwa wani lokaci wanda dai ni ba zan iya cewa yau ko gobe ko jibi ba saboda mi saboda mu samu natsuwar mutanen mu domin idan ba a yi haka nan ba to mun ja mutanen mu walakanci don haka matsayar da muka kai dai an dakatar da wannan kasuwa tilfaza notice me kuke nihi da dakatarwa ba ku kara kawo shanu wani wanda bahillacin da zai kara kai shanun shi kasuwa wata kunna mun dakatar da ita bisa ga matsalolin da aka samu na daukan mu ba bakin komi ba a yanzu dai fulanin sun ce suna wani shiri na ganawa da gwamnatin jihar niger da kuma Majalisar Dokokin Jihar game da yunkurin majalisar na samar da dokar da za ta haramta wa Fulanin yawo da makamai dangin su adda, sanda da kuma bindiga. Gaba ɗaya ba 'yan majalisa gaba ɗaya da gwamnatin jihar Neja ma muna nan muna preparation na zuwa mu zauna da gwamnatin jihar Neja su 'yan majalisar domin su fahimci wane ne bai kuma su fahimci menene abin da ya sa shi yake rike wannan makami din. Dubban Fulanin dai sun zo ne daga sassa daban-daban na Najeriya da kuma ƙasashe makwabta irin su jamhuriyar Benin Benin, Nijar da kuma ƙasar Ghana. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Be inda Allah, be mare tagi ita ko hukumar zaben najeriya ta ce ta kara inganta matakan tsaro ne domin gujewa magudi kamar yadda kwamishinan zaɓe hajiya amina zakari ta shaidawa sale shehu ashaka a cikin wannan rahoton eh kamar yanzu kogi da bayelsa mun fitar da notice kan cewa za su iya canja mazaɓarsu daga wani garin zuwa bayelsa ko kogi ko ma cikin kogin su canja local government ko ma poly unit ba ka son ta kofar gidanka ka canja gida to yanzu mun samo da yadda za a yi ta cikin na'urar kwamfuta sannan kuma shi ma zancen kan cewa aiko sakamakon zaɓe ta kwamfuta mun ma fara yin su a ƙananan zaɓen da aka yi kafin babban zaɓe amma lokacin babban zaɓe muka ce bari mu ajiye shi mu ji da kadiri da kunna so yanzu ma za mu ci gaba mu gyaggyara inda muka yi kurakurai mu gyara mai amfani da shi a kogi da bayansa to bayan haka kuma yanzu za mu yi kokari ma shi kan shi sakamakon mu shigar da shi ta cikin kwamfuta ko da baya wani tasiri mu dai nan daga kwata za mu ga me ake yi man mutane suka san muna ganin ta dan kurakuran da muke samu a wasu wuraren a kwace takardun nan a canja zai yi sauki idan mutum ya san gashi an riga an dau hoton ta polling unit gashi card reader ta riga ta faɗa abin da ke mazaɓa sannan an zo nan sama an ga ta canja kaga akwai matsala za mu iya kamo wanda ya yi wannan laifin nan take hukumar zaben za ta tura jami'ai 21,947 ga zaben gwamnan jihar kogi a ranar 21 ga watan nan da na bayelsa a ranar 5 ga watan gobe sai dai kuma a waje ɗaya ga abin da kakakin jami'ar pdp olisimetu ya shaida wa sal shehu ashakan game da sabon shugaban hukumar zaɓe na ƙasa Babbar jam'iyyar adawa a Najeriya PDP ta sauya salon sukar da take yi wa hukumar zaɓe tun sauya shugabancin hukumar pdp ta bakin kakakinta olusimitu ta sha kushe wadda ta kwankwariyar hukumar amina zakari da nuna ba za ta yi wa jam'iyyar adalci ba we have nothing to say about uh, uh, the new INEC chair we have no reason not to have confidence in the new INEC ba mu da wani dalilin kokonto ko kushe nadin sabon shugaban hukumar zaɓe profesa mahmud yakubu maybe after the election Bayan zaben gwamna a jihar Kogi da Bayelsa nan ne za mu zauna mu ga yadda ya jagoranci zaben daga nan za mu bayyana matsayinmu. Metu ya ci gaba da cewa ai sabon shugaban ya yi alkawarin adalci don haka za mu jira mu gani. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.

wannan ciwo da ya zama musiba duniya take ya ƙasa ake fidda miliyoyin kuɗi inda musulmai suke da waɗanda ba musulmi ba da wanda ma bai da addini ana yaƙar wannan musiba to ina fata jama'a in allah ya haɗa wani da irin wannan ciwo ba lallai ba ne mazinaci ne ba lallai ya zama mai yin luwaɗi ba yana iya ɗauka ta hanyoyin da likitoci suke ganin in mutum ya aka yi amfani da ita ko irin sirinjin alluran nan ko wajen ƙarin jini da kyakkyawan niyya larura ƙaddara ta sa abin ya shigi wannan mutum da kuma 'yan hanyoyi daban to wanda Allah ya haɗa da wannan ciwo kada a dinga nuna shi ana cewa a guje shi kar a dinga tsangwamarsa kada a dinga la'antarsa baka san yadda ya samu wannan ciwon ba kuma in ma ya samo ne ta mummunar hanya tsakaninsa ne da Allah in yayi istighfari Allah ina iya canza masa wannan bakin cikin ya zame masa farin ciki saboda tsakaninsa ne da Allah Allah kuma ya masa gafara ciwon da ya same shi ya zame masa wata kafara ga laifukansa saboda jama'ar musulmi zunubi wani shi'umin abu ne in ka tozarta me yayi Allah zai jarabce ka da abin in ka yadda da abin da yake yi kun yi tarayya cikin zunubi in ka nuna shi ka ce ga me kaza ka yi da shi annabi kuma ya ce algibatu ashaddu min zina yi da mutum ya fi zina tsanani saboda ka yan uwana musulmi duk wanda muka samu yana da wannan cuta mi masa addu'a kai ma kana da baya ka gode Allah da kai baka yi ka gode wa Allah da mahaifiyarka ba ta yi ka gode wa Allah da ƴaƴanka ba sa yi ka gode wa Allah da yayyanka ko kannanka ba sa yi ka gode wa Allah da jikokinka ko kakanka baya ustaz tijjani bala kalarawi kenan To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC yanzu kuma agogo ce karfe goma sha biyun dare da minti goma sha bakwai da dakika shida ga shirinmu na gaba. Malam Aljani, kafin ka tafi, za ka ci uban ka to. Na? Ubanka na ce. Ni ba za ka damfare ni ba don uwarka. Na. ce to aljani dan damfara dan fa wannan ne watancin ubanka ya kama. Sai ce kai me kake faɗi ne? Na ce watancin ubanka ya kama. Kai ka san da kake magana ko na ce ai da ubanka yake magana. Jama'a assalamu alaikum. A makon jiya mun sake karkatawa ga batun 'yan damfara da suka addabi jama'a suna kiransu a waya su makala murya suna kare cewa su aljanu ne. Da alamun yanzu jama'a sun fara gane cewar duk wanda ya kira wayarka ya ce maka shi aljani ne to ƙarya ɗan damfara ne yana neman ya raba ka da dukiyarka ko wani abu naka. Alal ga misali, a makon jiya mun ji yadda wani bawan Allah mai suna Nura ya yi da ɗan damfara a waya. bayan da muka sanya masu sauraro da dama sun turo mana sautin da suka ɗauka na 'yan damfarar da suka kira su a waya to amma daga baya reshe juya da mujiya suka gama yaudarar kansu ba su san cewar ana ɗaukar su a waya ba wato su aljanun ƙaryan kenan kamar wannan mai sauraronmu mai suna anas saminu ja'en makira da wanda ya nemi ya damfare shi ah, Allah kasan an ce ukuru har tuhibbuna ha akwai wata makuna san son ta nasara minan lahi wa fata hankali wa cin buɗe da nasara makusanci wa bisharar na Allah yana tare da mu'mini ko ba gaskiya ba wannan haka yake saboda haka duk abin da kaga Allah ya saukar ko ya hukunta to wallahi tallahi dana zai iya mm. kuma duk abin da kaga Allah ya yi a cikin rayuwa ta duniya mm. to daidai ne daraja annabi ta alqur'ani don Allah sai mu koma izifi na uku inna Allah yake cewa ya ilayya anna ustam an faru min jinn fa qalu illa sami'na qur'ana ajaba hmm. ka san da suwa Allah yayi jawabi a cikin wannan aya eh Allahu akbar da suwa Allah yayi jawabi da aljannu na to bawan Allah kamar yadda na sanar da kai cewa mu dinnan ba mu daga cikin jinsiya irin taka ko ba gaskiya ba hmm. ba tare muke da cikin irin jinsiya irin taka ba mun zo ne domin mu haɗe kai da kai mu taimaki addinin musulunci daraja annabi da alƙur'ani ubangiji Allah shi maka alburka Allah shi alburka domin abin da isa muka biyo ta wannan hanya ta na'ura ta kuwa ta wannan zamani domin idan mun zo mun zo wato kana zaune ko kana kwance kana bacci mu zo ko wajen ainihin neman abincin ka mu taka maka wato ainihin kira mu dinga yin jawabi da kai kawai wai ga gabas kawai wai ga yamma kawai wai ga kudu kawai ga arewa ka ga kowa ba ɗana ai ka iya firgita ko gaskiya kuma ka san dukkanin wani ya ci da ɗan uwansa musulmi Allah ba zai ba sa ko ba gaskiya ba duk shekara muna ba da ainihin dukiya ka kuma bawan Allah Anas zakan nan ta kasance a gare ka wannan shekara ta bana daraja annabi da alƙur'ani. To na gode. saboda haka Anas ka kasance mai murna da farin ciki a wannan rana ta yau daraja annabi da alqur'ani alkhairin Allah ya zo zuwa gare ka ɗaukaka ta zo zuwa gare ka daraja annabi da alqur'ani ai ai yanzu haka ma murmushi nake saboda ni kadai ne nan alkhairi ya zo zuwa gare ka ɗaukaka ta zo zuwa gare ka daraja annabi da alqur'ani kai manna kai farin ciki albarka annabi da alqur'ani to malam aljani na kafin ka tafi na zaka ci ubanka to na ubanka na ce Allahu akbar. Me ya kawo zaki kuma a ciki? Ubanka batas. Allahu akbar. Ni na san abin da nake yi ba zan zage ka ba ka ji ko? Eh. Saboda hadisin Annabi ya ce dukkanin wanda ya zagi wani ya rama ba to wato kansa ya zaga. Na ce ubanka watar. Na gode, na gode ma Anas. Ni ba za ka damfare ni ba don uwarka. Kuma duk abin da muke yi na naɗe shi a wayata. Wani abu da waɗannan 'yan damfara suke da shi shine ko dai su nemi tsoratar da mutum ko kuma sai su yi ta jan ayoyin ƙur'ani suna kiran sunan Allah domin rashin imani da sunan wai za su taimaka wa mutum ne. Wai shin aljani yana iya kiran mutum a waya? Lokacin da muka fara gabatar da shiri akan waɗannan 'yan damfarar, na yi wannan tambaya ma Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, shugaban majalisar malamai ta Abuja, wanda shi ma wani ya so yi masa irin wannan damfarar to amma a lokacin shi wancan ɗan damfarar bai san cewa da babban malami yake magana ba. To gwargwadon fahimta ta shari'a da kuma bincike da muka yi da waɗanda suke da ilimi na wasu abubuwa masu kama da haka. Hmm. Sun tabbatar mana da cewa aljani dai baya ma amfani da waya gaba ɗaya. Hmm. Duk wanda ka je ke cewa zai kira ka da waya ya canza murya ko shi aljani ne, to ɗan adam ne wanda yake ɗan damfara amma ba aljani ba ne hmm. kuma aljani baya fitowa kai tsaye ta hanyar surarsa ta aljani ya fito ya ce maka shi aljani ne hmm. sai dai ya fito ta hanyar wata halitta ko maciji ko kare ko kuma wata halitta ta daban hmm. amma kai tsaye ba zai amfani da waya ba ba kuma zai kira ka da cewa shi aljani ba ne ya gaya maka wannan alal hakika wannan abin da yake faruwa ni kaina ya faru da ni kamar sati biyu da suka wuce To. Ah, na tafi Kaduna mun je wato wata makaranta. To muna zaune sai aka kira ni da aka yi flashin dina a waya ta ta Zen. Haka. Sai na kira tunda ba san lambar ba. Da na kira lambar sai na ji an makale murya ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ana <laughs> cewa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu hmm. sai ta ce bawan Allah Allah ne ya da mu halin da kake ciki na taimakon jama'a kai mai taimakon mutane ne mu ma za mu taimake ka tunda Allah ya haɗa mu da kai saboda haka ka yi kokari ni sunana shamsiya yar malam baba alhaji daga hubbaren shehu dan hodeo daga sokoto saboda haka muna bukata mu taimake ka amma akwai ka'idoji da zaka bi mana ya hmm. to kai kokari ka sai qur'ani guda hudu kai sadaka da shi a masallaci a yau din nan na ce to zan yi insha Allah amma bana gida ta ce to hmm. yau zaka koma gida ko in ka koma gida kai kokari kai sadakan nan yau to da na fahimci cewa sharri ne irin nan damfara hmm. sai na ce ah ina ce dai muryar nan kamar na mutanen boye nake ji ita ce a ah, kai dai kawai kada ka damu Allah ne ya haɗa mu da kai mu ba mutane bane yan adam jinsin ku amma za mu taimake ka saboda taimakon da kake bayan Allah eh. daga karshe sai ce amma dai ba aljanu yan 419 ba ko maza sai ta katse wayar <laughs> tana katse waya ah, sai na sake kiran wayan ta ce in abun naku me ake ce masa ma waya ko muna magana abun ya yanke ko na ce eh ya yanke ita ce to masha Allah shukran to da naji ta ambaci kalmar shukran kalma ce ta larabci mm. ni kuma gaba ɗaya sai na juya magana da larabci na ma kiyin Hausa ita ce a'a ka bar ka bar larabcin idan ka sake bugowa zan haɗa ka da mahaifina malam baba alhaji eh, shi malam baba alhaji zai maka magana akan larabci amma in zaka bugo mana kafin ka kira babban nawa in haɗa ku da shi ka yi salatin annabi goma sha ɗaya to mutanen da muka tafi tare da su mm. sai na ba su lambobin gaba daya da na ba su lambobin da muka yi magana da wannan yan damfara aljana ko kuma mm. dan damfara aljani da ya canza murya eh. to bayan kwana biyu ko uku ban ji sun kira ni sun ce mun ya kai sadakar ba kuma ni in na kira su da lambar da suka kira da ita ba sa dauka mm. saboda sun fahimci cewa na gano su ka gano su eh to da waya ta ta MTN sai na buga wannan lambar tasu dai da ita ina bugawa sai wani ya ce hello daga ji dai muryar namiji ne eh. sai na ce assalamu alaikum to sai ya gano murya ta ce sai ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi <laughs> ta'ala wa barakatuhu canja murya <laughs> ya sake eh, canza murya na ce to aljani dan dan fara dan fa wannan watan cin ubanka ya kama <laughs> eh, sai ce kai me kake faɗi ne na ce watan cin ubanka ya kama sai ce kai ka san da kake magana ko na ce ai da uban kai nake magana aljani sai mun lahanta ka sai mun yi ma illa na ce wallahi kai kake yi ba alfahari ko gadara ba amma kai kai kaɗan da ka wulakanta ni ko kuma ka aibanta ni ko kuma kai min wata illa hmm. sai kashe wayar eh. dan haka a takaice dai waɗannan mutane 'yan damfara ne ba aljanu ba ne mun ji matsayin aljanu a shari'a da kuma rabe-rabensu kuma mun ji halin da mutane suke canzawa suke damfarar mutane ta waɗannan hanyoyi daban-daban. To Allah shiga ta malam kamar me yake sa mutanen mu ne suke yawan fadawa cikin tarkon irin wannan mutane waɗannan mutane. To abubuwa dai a takaice malam Ibrahim guda biyu ne. Abu na farko wato rashin cikakkiyar fahimta dangane da waye aljani tukunna na farko kenan. Na mm. biyu kuma zarmewa da son abin duniya. alal hakika duk mutumin da ko musulmi ne ko wanda ba musulmi ba ya san cewa shi Allah ne ya halicce shi ba mai azurta shi sai Allah ba mai talauta shi sai Allah hmm. to daga nan zai iya gano cewa duk wanda zai masa zakin bakin cewa zai bashi kuɗi ko kuma ya wata ka'ida tasa kafin ya yi masa kuɗi to ya san wannan ya fi shi son kuɗin da shi yake bukata hausawa suka ce idan mutum ya ce zai ma kyautar riga ka dubi ta wuyarsa ya za a yi mutumin da zai ce ka kira shi a waya kuma shi zai baka kuɗi kaga kenan shi ya kamata ya kira ka ce saboda taimakon da kake yi ko eh, abin da kake yi kaza mun yi ma kaza je ka guri kaza ka ɗau kaza kawai mun baka Allah shiga ta malam baka je a wani bangare wasu tsoro ne yake sa su bin irin umarnin da irin waɗannan yan damfara suke ba su To ai Alhaji Ibrahim tsoro abin da ba tsoro ba wato wannan eh, matsala ce babba. Mutane sun ɗauka cewa da aljani ya maka tuk za ka mutu. To ba haka bane yadda kake waɗanda ba su san ma me abin tsoron ba suke shakkar aljanin to shi ma aljanin haka yake tsoron su. Masu sauraro duk wanda ya kira ku a waya ya ce shi aljani ne to ƙarya yake yi ku yi sauri ku fara naɗa har ma da lambobin wayar da suka kira ku da su a kai ku turo mana su. akwai hanyoyi da dama na kama irin waɗannan 'yan damfara aljannun ƙarya a huta lafiya. To madalla kafin mu karkare mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. Jiragen saman yakin kasar Faransa samfurin jet sun yi wa babbar tungar kungiyar ISIS a raka a kasar Siriya lugudan wuta har ma suka lalata wani sansanin horaswa. Wata sanarwar da rundunar sojan Faransa ta gabatar na cewa an yi amfani da jiragen saman yaƙi guda goma a kan sansanonin na ISIS. 'Yan sandan ƙasar masa sun ce sun gano ga wakin wasu 'yan Afirka bakin haure goma sha biyar an harbe su a ziran Sana'i kusa da kan iyakar ƙasar da Isra'ila. An kuma gano wasu mutum takwas da suka ji rauni a harin da aka kai. Amurka ta ce Obama da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin jiya Lahadi suka cimma daidaituwa akan bukatar da ke akwai na yin sauye-sauyen harkokin siyasa a ƙasar Syria. To madalla da ta kaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirinmu a yanzu, amma don kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ita Jummai Ali da ta taya ni gabatarwa sai cuba hiro Jodo ne wanda ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokacin wato Cornelius ni Ladan Ibrahim a yawa ke cewa sai an jima mun dawo muku da shirin mu na hantsi. This program has come to you from the Voice of America, Washington.